sai ku subscribe ku danna mana karrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Arewa Team TV a nan ne kaɗai za mu fara saka muku wannan katatan shirin dan waye

Action. Thank you. bayan ta koma da amin da shaɗin nan bayan ta koma sai ka ja musu maganganu da rani da farko da farko gane da ya musu farko da farko sai da zai ne da fito daga ta

ba din da zai sake maka da kawai ba da kuma an ce abin saboda ke da kuma da babba ba ka ce ya za ka ce maka har da zai kirga farko da karshe za ka ga farko nake ga yawa har da duk da ina da gudu za ka ce wallahi ka ga wayar mai sayar ba amma ka dole ka kai ni wani gurin sai in sayar sai hada da kuɗin da kan ba shi ne farkon maka sai ka ce wannan hankamaki an ga abin saboda ke ba inda zai kai wallahi har da kuma ko shi ne irin da abin da ke da ya faɗa masa kuma amma suna ta jijjiya a falar sannan za mu ji yayin irin juyi irin juyi na dambe na kokawa a za a yi suna dan ne wannan ta wannan wannan ta to ka san ba ba kasa ba eh na sani suke ba a suke wannan sai ya kamata a yi ku yi kokawa ya kamata a yi let's go mu ba da fuskokin su kina ji na kin ji daga lokacin da zaki tashi san me zaka yi ina zuwa kina ah, ni mana makin daga inda ko makin a ne na wannan sai shigo eh, shigo yes eh. mm-hmm. sai ma ma mun gama sun danga baki dai ta ya kishi kada zama akwai damba kawai tatar bakin ne amma ba Allah wani mali ai mali ma ai sai sa Hikimar dai a ah, wani hikimar dai. A lokacin ke daga waje ke ko? aiki ko daga nan? Daga waje kana shigo a gidan Yayi amma za samu da ke. Sai mun gama Ya ma ta mana kamar masara. ne ko ne na ba su wala na ba su fahimci na yi saman shi kamar da ya shafi da simi mai sayan wani da ko shi sayan da nake yi wallahi ne na sha ta zuwa wallahi wallahi na kama abu na sha wa a da cikin yara ne ka ta kore magani ne magani ne ina sha wallahi da sai ina yanzu kana shan zaka ji da wa muke jira ne? Ne fuska ta nake so in gani a kamar Ramos. Ana aka gama wannan ba na ka kowa. ba na so na falon nan ya kai mu gobe ne na ba na falon ne duka na falo ne good abubuwan da muke abubuwa wanda ke alama na falon gaba daya kan ɗaukan mu guda ɗaya da kai mu haka can da yado idan za ku ɗauki mutuna ku riƙa kashewa ana gaya ku riƙa kashe ta baya wannan ɗan yau ba za ka yi ba daga baya za ka riƙa kashewa sai ka rage can da na nuna maka ɗan sai ka rage tafi da shi wa yake nufin nan mai jari ya wuce da zaɓi ba nan za ta tafa ba ruwanka da kasa kawai za ka tafa kasa to zage shi kenan sai ka yi position ɗin da sama Na, na, na, Rayuwa ƙasa ce kowa. Bakin titi. Inda da me ya zarge ta ne a ba dan maka da yaran ne yake ba na ta nisa za ta yi mana bari mu kunna mu so in balance shi wannan ba mu da da mun sa a nan. To in can sai ta yi haske kaga can muna da Kunna zai ba na Kuna dai kun ba light ne ta wanda ba light eh, ai ai da

cewa kawai na san daga gidan mama kike ina kika baro mun da ko ne na san daga gidan mama kike ina kuka baro mun da ko ne a awon dana ashe da ya yabe shi bayan ya fita shi ma fita ya yi ita kuma mai aikin ma ba ta gaya mana ba sai yau shi ne na tawon gari ko yana nan sai muka haɗu da ya yake mun wallahi bai zo nan ba kuma ya ji police station ba ko zai gani ke za mu ga fatima ta miƙe cikin faɗa ta ke nuna tana nuna ta da yatsa miƙe ne ke ni za ki je ki tsara wannan alamun banzan naki wallahi ba ku isa ba duk inda ɗana yake ta da miki zai miki still rolling to wallahi ba ku isa ba yi mun nata to shi ne ka karanta hannata ita ba wallahi ba ku isa ba idan idan eh duk inda ɗana yake sai ku fito min da shi cikin rana shi za ki ce mata a aiki kwantar da hankali ki anti fatima wallahi ba mu san an kawo shi ba san da aka kawo shi ban zo ba ita ma mama ba ta je action wallahi duk inda ɗana yake sai ku fito min da shi action zan yi mata naki ne ai zan mata naki ne kawai ki bi kawai sai ke sai ki dora naki ni to wallahi duk inda ɗana yake sai kun fito min da shi ke tsaya kai ke kawo mun labaran karya mana me ban sani akan ku ba ku da ba ku ƙaunata ku ne za ku so ɗana ai da man sai da nace kar ya ɗaukan min ɗa ya kai min gidan makiyana amma ke ne ne yi to wallahi duk abin da ya samu ɗana eh, eh, daga police station har zuwa kotun police sai na yi ƙaro na bukatun ɗana. na ji ta yi tashin mama wata san kin tashi wai ta kanta ne za mu garu ma ita ma cikin fusata ta ce ba nuna ba nuna tashin ba to sai an zo an faɗi mahaifiyarki a ce ki ta wajen ta gida ai ta san komai ita shine zaki tashi daga ai shiru barka Allah ana so yanka a zauna mai yanzu a fusacen yadda kike kallon kina zaune so a fusacen da kina ji kina ji sai ki dan mai da kallon ki lokacin da ce inda dana yake ko police station ko kaga kin bayyana sai ki dan sai ki dan yi ko da kanki to daga nan sai ki ji yunkurin wata magana kuma ta ƙarshen da wacce aka faɗa yanzu za ki ji ta ɗanyi zafi magana sai ki kuma ki fusata ki kalle ki ce to kaza kin da kin fahimta ai to a zauna idan aka zo wancan license sai ta yi ma da zaki kina bidiyo ai kar ki ga bai kar ki ga ina lallaba ki ce za ki samu damar gaya min dukkan magana da ta shige da baki eh shine na yanzu da za shine na da za ta yanzu katse ta dan da za ta yi kar ki ce da sanin ki mutum zafi haka ke kan tika ina lallaba ki ki ce za samu damar gaya min dukkan magana da ta fito daga baki ke kin san ke kin san ba tsoron ki nake ji ba kina ji in zaki nuna ta ki nuna ta da hannu hannu kake nuna ta da dama saboda mu samu actual abin kin gane mu je da rakin action kun gane action ke kar ta ga ina rarrashi ina lallaba ki ina lallaba ki sorry a tsaye take ko a zaune a zaune take ina lallaba mu je action ke kar ta ga ina lallaba ki samu damar da za ta gaya mun magana da ta fito daga bakin ki kike san ba tsoron ki nake ji ba eh, kike san ba tsoron ki nake ji ba yayana ne ya dakatar da ni shi yasa nake dan da baki amma idan kika kai da bango wallahi sai na maida miki martanin da sai na maida miki da martani daidai ki. amma idan kika kai da bango sai na maida miki da martani daidai ki. an gaya miki kowa shashasha ne irin ki an gaya miki kowa shashasha ne irin ki yaushe ma kika fara kaunar yaron har da zaki tada jijiyoyin wuya a kansa shi ma ku fara kaunar yaron har da zaki ta da jijiyoyin biya a kansa ko kuma kin fi mu iko da shi ne kin ga an um, sake daukar action shi ma ku fara kaunar yaron har zaki fara ta da jijiyoyin biya a kansa ko kin fi mu iko da shi ne zaki tada ba za ki fara tara zaki tara action pick up action har da zaki da jijiyoyin biya a kansa ko kin fi mu iko da shi ne lalle nuna na yadda yarinya ciki da a ce kin yi aure kin san wahalar goyon ciki zuwa haihuwa da rinan yaro da baki kalle ni kin gaya min wannan magana ba amma ki je gida ki tambaya ki tambayi ta gaba da ke ai ita ta san komai shi ja'ila kar ki saba um, yanzu tashi eh, life ɗin ta na za ku ɗauka yanzu eh. kai ki nuna da hannun dama na biya mai ki nuna da hannun hausa ai ko in dai ba da ba da bayani ya wasu ai to ai dole za ka yi mana shi za samu abin ba ka haba ke gari tara zama sai ki dace ba a fice za ta iya mai razana za ta yi wallahi ba za ta yi ba an tashi mu ga an yi ma ban san abin da za ka yi ba kenan idan na tsorata Allah ya kona ni tsakon kaje ya kona ki wallahi ba tsorata ba in yi ina hannun mu muje mu muje kin san me zaki faɗa ko in kin tashi ke jahila maza ki sai ta bakin ki kar ki furta kalmar da za ta hasala ni wani gyara mana samu tashi tashi bane tashi ta yi ta haka sabai na tashi sabai a yadda kake eh daga shi yawa daga yayi so za ka maintain za ta tashi ko za ta tashi daga zaune ko hmm. sai kai maintain kin gane ko kin gane zaki ce ko za ka bi ta ba kawai da kake za ka tsaya ke jahila maza ki sai ta um, bakin ki kar ki furta kalmar da za ta hasala ni wallahi ki tsaya iya kaina kar ki taba uwata idan na tashi mai da raddi har kakanninki sai sun jijjiga wallahi za ki kawo Bro, I'm recording. Action. Ce jahila. koma koma ce jahila ki sai ta bakin ki kar ki furta min kalmar da za ta hasara ni wallahi action ce jahila ki sai ta kalamai ki kar ki fada min kalmar da zai za ta hasara ni dan idan kika kai ni bango wallahi sai na maida miki da martani sai na maida miki da raddin har kan ki sai na jijjiga wallahi sai idan kika kai ni bango sai na maida miki da raddin da har kakannin ki sai su ya jijjiga a garin zaki dora dan idan kika kai da bango sai na maida miki da rati da har kakannin ki sai na sai na mi sai ya jijjiga su sai ya jijjiga su wallahi dan idan kika kai da bango sai na ga sai na maida miki da rati da har kakannin ki sai ya jijjiga su mu je action dan idan kika kai da bango sai na maida miki da rati da har kakannin ki sai na jijjiga su to an gaya miki ni ba kuwar dan karamin haukan ki ce ko yau muka saba ko yau muka saba da ke ko kuma ni din kin manta wace ce ni to dan Allah idan baki fasa ba ni mata yawa ai ni nake gaya mata na ni nake mata na to dan Allah in baki fasa hasara ba ba ki kaunar Allah ki duk abin da zaki na faɗa ki je ki tambayi ta gida tunda ita ta haihu ta sar da dadan abu za mu ga ruma ta wanke ta dama mali cikin fushi yayin da ta tura da cewa to daga karshen nan yanzu dan Allah ki je ki tambayi ta gida ina miki kalle ta tana gaya ni yi mata ki ta ta wanke ta da mali take cewa idan ta wanke ta da mali za ta koya kike haka sorry koya hannun ki haka kawai ke za ta ce ita ma kuma za ta dan kawo hannun ƙarya kike wannan ya ki dan kika tashi uwata ta fi karfin ki dalila na san jinjire ta ce ki kuma fa ka Kin ga haka. kin ga haka kin ga haka kin ga haka Kin kika yi haka kai ki ita kuma ta ta kin ji me ta ce kin ji me ta ce idan kika kai ma sai ki ce ƙarya kike wallahi uwata ta fi karfin jahila sound off muje action haka da sound daga fusatar ki tana gaya miki wannan magana ai kaza kaza kaza kai mare da da da hagu da hagu yace da da hagu shine zai baka fafe in ka ta wannan ɗan wallahi ko anan da zai sa da shi muna ganin

yawa kewa ce jahila uwata ta fi karfin ci wallahi yayi su ke jahila uwata ta fi karfin ki wallahi da za ki gane shi mu ce action ce jahila uwata ta fi karfin ki wallahi daga mara zaki sai ki shi action ce jahila uwata ta fi karfin ki wallahi ni za zaki mara to wallahi na fi karfin ki mare shigo har cikin gida da ki ce za ki mare ni subhanallahi subhanallahi fatima me haka ka duk goma ka amma an taɓa mare ki tashi tunda kike an taɓa mare ki a wai zan yi shi na haka an taba mare ki ba an taba mare ki

ba kai kamata ka fara zan zauna a nan sai ne mata rata eh, ko ko mata rata ya gidan ma ka tura mana wallahi aka rufe gidan dan gyara mana gidan da Allah ko yara eh wallahi dan koran mana su da Allah wata tana da layin zaune ne da rutu eh, ba an gama na abun ba je ka rufe gidan kafin ta tashi tsaye kenan ko eh, je ka rufe gidan ka sa wannan an shigo da fai wata travel da muka je aikin nan ko ina nan sai dai ka jona shi haka can da can da can shine zai tsaya fara wallahi da ya bani zan gyara mar wallahi da ya ban kudi yana gyara mar wallahi akwai wani hook da ake sawa notunan gebar gebar ba na zuwan bane ba na zuwan bane akwai hikimar da ake sa dan noti da washe ba ta za wani ya sa ta ba ta za ba

an shigo da fayi wata travel da muka je aikin nan ko ina nan sai dai ka jona shi haka can da can da can shine zai tsaya fara uwa ba ya bada kuɗi tsaf gyara mar wallahi da ya ban kuɗi yana gyara mar wallahi akwai wani hook da ake sawa yawa gari shi ya sa notunan notunan gebar gebar ba na zuwan bane ba na zuwan bane akwai hikimar da ake sawa

kina tunanin zan faɗa tarkon da kika faɗa miki da mijinki to ina son ki sani ba ki isa ki shirya mun tarkon da ba sai gida an ci sai ki Na je gida an ci sau ko saboda ku kamun yan sanda. To ina tabbatar miki idan kina son idan kina son mu haɗu sai dai mu sake mu haɗa kuma idan kika kokarin shirya mu sanin zan faɗa ke ma dole kina da ciwo Thank you. alakantar da ita au soyayyar haka ta mai da ke baki san ciwon kanki ba baki san ciwon kanki ba kenan fatima fatima ta fara rarrashin ta fatima a an ci karki ji haushi na dan Allah wallahi ina son mijina kuma ba zan iya rabuwa da shi ba ba wannan kawai saboda uh, wannan kawai sabani ne kuma a kowace rayuwa akwai sabani ki yi haƙuri ki tafi anti za mu daidaita za mu daidaita kawai za mu anti saboda ta tsaya kawai tana kallon fatima cikin takaici tsawon daƙiƙu goma hawaye ya zubo daga idanunta cikin daƙiƙu goma hawaye ya zubo daga idanunta ta share da sauri ta kalli kamis ta ce anti saude ta kalli kamis ta ce kin ke ce da hawaye ta ce ba oh, eh, ka samu dukkan inda haka ne zaman ki anan bai zancen ta ba a matsayin ki na babba lura mu da kawai dai ka ce mata eh, ta cancanci hukunci sai ce bai kamata idan ki rufe a eh, bai kamata bai kamata ki rufe ido akan abin da kika riga kika fahimta ba shi ke nan life sai ta dora ma sai ki ce wai duk wannan hayaniyar da kake ka ji daga bakinta ko daga bakin yaron cewa eh, cewa abin da take da haka ya faru eh bai kamata idan ta yi rike ba akan abin da ta riga ta fahimta da faɗa zama masa to duk wannan ba abin da ake magana baka ji fa daga bakinta ko kuma daga bakin wanda yaron ba amma ka yanke hukunci shi ne kyau strolling action bai kamata idan ke rufe akan abin da fatima ta aikata wai to don Allah duk wannan abin da kake faɗa ka ji daga bakinta ne ko daga bakin yara ko kuma kai Allah musur ne da zaka yanke hukunci akan abin da baka sani ba. Anti, gaskiya idan har haka ne. Anti sauyi idan ba za ki faɗi gaskiya ba akan wannan magana to gaskiya zan iya cewa zaman ki anan a matsayin ki na babba ba shi da amfani kuma kamata yayi ki shiru kawai ki kallo ki bar ni da ni da ita ta faɗa min dalilin da yasa ta yi wannan ta yi min wannan kasance Batisore, in dai har ba za ki faɗi gaskiya a kan wannan lamarin ba, a matsayin ki na babba, zama ki hannu bai kamata a ce ki goyi bayan ta ba a kan menene sorry kwanaki shuru sirrol jai harshe in ji haka ne kwanaki shuru kawai ki sa idanuwa ki bar da tare da ita ba da hukunci daidai da sorry ok to yanzu na gane manufarka wato kana nufin na barka da kai ta dukan har sai ta amsa laifin da bata aikata ba kenan saboda azalimi ne kai ok yanzu na gane manufarka yanzu kana nufin kenan barka kai ta jibgarta kana dukanta saboda ga jaka ka samu saboda kai tsohon azzalumi ne ko kamar yadda ka saba a baya to wannan ne baka isa ba wallahi wallahi baka isa ba me ne ba ce na yi da baki da yadda kike a hakan nan a haka na so ki jefa mai magana Eh? eh gaskiya ne kuma hakan ya yi fa idan misali mene ne ba kana nufin bakka kai ta dukan ta dukan sai amsa da ba ta ne kai action mun ita ki dan buda ta kadan ki dan buda yawa yayi action ok yanzu na gane nufinka kana nufin ke nufin baka kai ta jibgarta saboda gaja ka ka samu saboda kai tsohon azzalumi ne kai ta dukanta har ta amsa laifin da bata aikata ba to wallahi baka isa ba kai ƙarya kuma wallahi wannan dukan da kai mata sai ka gane baka da wani sai ka san tana da gata har yanzu wanda kai banda kai butule ne ya ce kika yi wa Fatima haka to wallahi baka isa ba ka ci ƙarya wallahi na wallahi baka isa ba wallahi ka isa ba kai karya kuma wannan dukan da ka mata wallahi tallahi baka ci ka ci bilis ba sai ka gane sai ka gane Fatima tana da gata wanda ma kai mutum ne ta yaya za a yi misali a ce Fatima za ka yi haka surolin ko surolin eh. eh action to wallahi baka isa ba wannan dukan da ka mata wallahi baka ci bilis ba sai ka gane Fatima tana da gata na rantse da Allah baka isa ka dinga dukan da tamkar jaka haka ka maka ba mun da kai mutune ne kai in banda ma kai butuli ne irin halaccin da yarinyar nan ta maka har kake da wata power wulakanta ta to wallahi ka kuka da kanka in dai akan Fatima ne zan iya komai na gaya maka dama fara mutum fada wa mutum kuskuren shi fada wa mutum kuskuren shi ma butulci ne kenan yau ya gane ya gane to amma yi mana karshen eh. kin gane karshen wallahi tallahi sai ka gata ne ga ya mata karshen layi sun na kawar sautin ne sai ban sai ka gane ba ka da wayo sai ka san tana da gata har yanzu still road shi ke tana da gata har yanzu saboda magana ce daga fatima daga eh. fatima zaki dauka <laughs> action to wallahi ba baka isa ba na rantse da Allah in ka kuma dukanta sai ka san Fatima tana da gata har yanzu saboda baka isa ka dinga dukanta tamkar jaka ba an gaya maka ba ma son ta ne na binciki dama gaya mutum gaskiya yana iya zama mutunci to in dai har gaya mutum gaskiya mutunci ne to da nai da yi dalilin ne don kuwa ba zan taɓa ganin ta yi ba daidai ba a matsayi na mata a matsayin ta na malata da ne mutum ne don ko ba zan taɓa gani tana aikata ba daidai ba a matsayin ta na matata yanzu ba mace ba su yi ba ba haka da kyau kuma ɗaukan mataki ko ɗaukar mataki a kan warin da in dai haka ne zaman ki nan bai zancen ta ba a matsayin ki na babba lura mu daga kawai dai yanka ce mata eh, ta cancanci hukunci sai ce bai kamata idan ke rufe a eh, bai kamata bai kamata ki rufe ido akan abin da kika riga kika fahimta ba Shi shikenan live sun sai ta dora ma sai ki ce wai duk wannan hayaniyar da kake ka ji daga bakinta ko daga bakin yaron cewa eh, cewa abin da take ko haka yi ba eh bai kamata idan ta yi rike ba A kan abin da ta riga ta fahimta da faɗa zan masa to duk wannan fa abin da ake magana ba ka ji fa daga bakinta ko kuma daga bakin wanda yaron ba amma ka yanke hukunci shi ne kyau still rolling action bai kamata idan ke rufe akan abin da fata mutuwa zan kana ina duk abin da kake zan baka wani assignment is urgent ka bar duk abin da kake kaje ka yi shi kana jina na ka tafi area wannan ka bincika mun ba wata mata da wata yarinya da aka tsinci ga wasu yanzu stop asking me ka daina tambaya ta na ce ka daina tambaya ta ka je kai abin da ya kamata ka je yanzu ka daina tambaya ta abin da ya kamata kuma ka bincika mu john yana ita na ce ka bincika mu john yana ita na ce ka bincika mu john yana ina ka sanar da ni this is my life this is my life Thank wani? ko a canza kujera kalar kujera duk dai jajaye ne a yi matsala ko? eh tashi man kowa ya gama kamar wannan ke karin jesi ya ake ciki jesi shine tsinan ne ko eh. wannan ne ko eh. ana san irin rod ɗinka kuma ne ke ɗaya da sauri a jesi ka ba wa jin waya yanzu ya jin waya a jiki akwai kujeru a bayan can a ɗauko su a sa mana su ana sai haya a jikon nan ɗin take akwai wasu kalolin Boy ana kiranka. opportunity When nan da na kalalaye eh, fa director Okay, in wai sai ya zo rami ka eh